wannan bayyana kaddara ta mutumin da ke kan kama aiki a gwamnatance na cikin tsarin da kundin ƙasa ta tanada kamar yadda barista mai nasara kogo ibrahim ya yi bayani tsarin mulki sashi na biyar na tsarin mulki sakin sashi na biyu ya ba da dama cewa ga ofisoshi ko kuma jami'an gwamnati waɗanda wajibi ne kamin su rike mukamin nan ko kuma bayan za su sauka dole ne su cika su yi bayanin abubuwan da suka mallaka A waɗannan abubuwa sun fara tun daga ma'aikaci wanda yake mataki na biyar har zuwa mukamin shugaban ƙasa wani batu da ya ɗauki hankali shine yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa suka bayyana ƙaddarorin nasu ganin cewa a rubuce suka ba da shi wa hukumar da ke kula da wannan fanni har ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara ƙorafi. Dr. Jibrin Ibrahim na cibiyar haɓaka demokradiyya ya yi tsokaci. A ba shakka ya dame mu ni kaina na rubuce-rubuce da yawa da shugaba Jonathan ya ƙi bayyanawa har ma ya fito da wasu kalamu yana cewa ai ba dole bane ya yi shi kuma ba zai yi ba ba wanda zai tilasta shi ya yi ya nuna wato hali wanda ba mutane mamaki kuma daga wannan lokacin ne muka san to akwai fa abubuwan da ya zo da shirin yi tun da lokacin da ya shiga mulki da Umar musa yar'adua ya yi wannan bayanin watakila umaru musa rado ne tilasta shi to shi da ya zo mulki a gashin kansa sai ya ƙi kuma mutane da yawa sun yi tir da wannan hali da ya nuna mana wani hukunci ne kundin tsarin mulki ya tanadar waɗanda suka saba wa doka barista mai nasara ya yi ƙarin haske akwai hukunci daban-daban wato da doka ta ba da dama tun daga za a iya da sauke mutum daga kujerar da yake ɗaurike da ita wala ala kujera ce ta shugaban ƙasa ko minista ko kwamishina ko gwamna ko kuma kujera ce ta wakilci a, a majalisar dokoki wato ta tarayya ko kuma ta jiha za a iya a sauke mutum daga wannan kujera idan aka same shi da rashin gaskiya menene ra'ayin ɗan ƙasa ko 'yar ƙasa da ake mulka a game da bayanin ƙaddara ko akasin haka ga malama hafsat zaki tunda dai har ya kawo ya ɗauki wannan doka da mahimmanci kuma ya bayyana a fili cewa ya fa miƙa abin da ya mallaka kowa ya sani duniya su sani to ya kamata duka wasu ma'aikatan gwamnati daga kan ministoci gwamnoni kwamishinoni har zuwa kansila su bayyana wa jama'an Najeriya abubuwan da suka mallaka kamun su hau kan mulki domin a haka ne za a dakile cin hanci da rashawa a Najeriya kuma a haka ne za mu gane wa'annan mutane masu sace mana dukiya su ɓoye su tafi da ita gaskiya muna goyon bayan sabon shugaban ƙasa da wannan hibbasa da ya yi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa sun ba da izini ga dukkan wani ɗan ƙasa da ke son ya san kaddarorin nasu da ya je hukumar nan da aka dora wa alhakin kula da sanin kaddarorin ma'aikatan gwamnati wato code of conduct bureau ya karba madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallai zan buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malama